قال يا قوم إني لكم نذير مبين sai annabi Nuhu ya ce wa mutanensa, Ya ko mutane na, ni mai gargaɗi ne a bayyane a gare ku, game da wata azaba da take jiran ku idan har ba ku tuba zuwa ga Allah ba.